فتراهم ينظرون إليك وهم لا ينظرون بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ولا أسأل الله سبحانه وتعالى ينبغي

shawara tare da sauran malamin suna muna addu'a musamman ga wasu suna jama'a da darasin bid'a mai bawa suna darasin ba ilimin da kariya Allah ya ji lafiya a kan kitawa Allah ya ji lafiya a kan kitawa Sheikh Muhammad Rani Rahim Allah ya

tabaraka wa ta'ala yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da ce inna waliyyan ba lalle majibinci na ne Allah subhanahu wa ta'ala mutawalli umuri wato wanda yake cikin da al'amura wanda shi yake agaza mini allazi nazzala alkitaba wannan da ya saukar da littafin qur'ani wa huwa yatawalla salihin kuma shi yake da salihai wato dukkan managarta shi yake da su bi hifdihi da tsaro Allah yana kare bayan salihai ba don kariyar Allah da yake wa salihai ba da abu mutane sun kawar da su sun ga baya gari amma Allah bai bai a wata aya Allah ta baraka wata ala ce walaula ta maƙwallahin nasa walaula da fullahin nasa ba'bahun bi ba'bahun lahuddimar tsawamir صوامع وبيع وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز subhanahu wa ta'ala yace walaula dafa'u llahi nasa ba dan kure wanda Allah yake wa mutane ba ba'dhum bi ba'd sashen su da sashi wato Allah ya karfafi muminai mutanen kirki annabawa da magoya bayan su, sai Allah ya karfafe su su ture kafirai rundunar shekar da mashirukai ba don haka ba da kafirai ba su bari a kota ma Allah a cikin kasa Ba haka Allah ya ce la huddimat sawami'u da an rusa ɗakunan ibada na kiristoci a na yahudawa domin a addinin yahudawa in ka ji an ce saumi'a ita ce matsayin masallaci to da an rusa waɗannan wuraren ibada na yahudawa da kana'is wato siyau wato wuraren ibada na kiristoci salawatu da wuraren sallah ko masajidu da masallatai indan abinda kafirai suka so ne ba su son a ga akwai wani wurin ibada a cikin kasa amma Allah shi kuma ya ki sai ya kare addinin shi ya kare masu addini an bota ma Allah wa wa masajidu yuzkaru fiha yuzkaru fiha hasmullahi kaseera waɗanda ake ambaton Allah cikinsu ana ambaton suna Allah ambato mai yawa sai Allah ya ce wallahu qawiyyun wala yansuranna wala yansuranna Allah man yansuru wallahi Allah ya rantsuwa da zakin yace sai ya taimaki waɗanda suke taimako addini duk wanda suke taimaka wa addini Allah ya rantsuwa zai taimaka mu kuma yana iya ko bai iya Allah ya ce wallahu qawiyyun inna Allah qawiyyun aziz hakika Allah mai tsananin karfi ne kuma mabuwayi ne gagarau ne saboda haka Allah shine majibinta annabi sallallahu alaihi wasallam shine majibin majibin sauran annabawa manzanni Allah shine majalisin sauran salihan bayi ke kirki Allah ka kare bayan wallazina da min ne waɗanda kuke bauta ma kuke kiran ba Allah ba la yastati'una nasrahu ba su iya taimaka mu wala anfusahum yansuru ko ba su iya taimaka ma kansu ma wanda bai iya taimaka ma kai dai ya zai taimaka maka misali gumaka akwai masu bota ma gumaka kuma da tsammanin mai gumakan za su taimake su ga wannan rashin ganewa ne rashin fahimta ne to haka wasu na bota ma matattu wani ya zo ya kira mamaci a kabarinsa ya ce ya taimake shi to matacce yana iya taimaka ma mutum rayaye bai iya kai ba ma matattu ba ko wanda yake bauta ma aljannu ko mala'iku ba ai su mala'ikun nan bayan Allah ne su ma aljannun bayan Allah ne to yanzu da bayan Allah da shi Allah da yake mahalicin bayan wane ne ya a kira shi abota ne a nemi taimakon shi kun in babu in da dambalewa to sai mutum ya bar wani Allah ya kama Allah ya kira Allah ya bota ne shi kadai ya kai bukatun shi gare shi ya nemi agajinsa amma jagororin fata suna nuna ma su mushrikai masu bauta ma gumaka gumakan nan ai suna da kusanci ga Allah don dama asalin gumaka an yi su ne don sassaka da sunan wasu mutanen kirki kamar yanzu za mu na annabi zuwa alaihi salam waɗanda ake bauta ma gumaka yahud yahud nasara wayannan duk sunan wasu salihan mutane ne waɗanda wato can da wuri ana bauta ma Allah suna jagorantar mutane wajen bauta Allah to sai sun ka mutu bayan sun mutu sai shaidan ya zo ya ce ma mabiyansu na bayansu ai ya kamata ku sassaka hotunan ku aje na wurin ibada kuna tunawa da su jagorancin da suka yi muku za ku ji ƙarfi wajen ibada da suka amu shawarar shaidan sai an ka sassaka ya ce ga malam wani kama a zo cikin masallaci ai katon hoto na wani malami sai a ce ana tunawa da shi ana tuna da jagoranci da ya kawo mutane to sassaka ita an hoton dauri dan dauri babu kyamara babu kyamara sannan irin wa'annan zane-zanen kun ga ba su shahara ba a wannan lokaci babu amma dai akwai ƙwararru wajen sassaka sai a sassaka siffar wannan mutumin kirki sai a aje wurin ibada to ana nan ana nan da tafiya sai tafiya nan da sun kai sassaka sun ka wuce wanda sun ka san dalilin kawo sassaka din bayan sun wuce sai shi da yace yayansu da mabiyansu na baya waɗanda su ne uwayenku da kakanninku suke bauta ma don haka ku ci gaba da bauta mu sai suka ci gaba da bauta mu kun ji asalin bautan kuma وقالوا لا تذرن آلهتكم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وكل سنة يوم أن صالحا wanda aka sassaka to sannan ne bautan gumaka ta faru kuma ta ci gaba annabi nuhu da annabawan da suka biyo baya gare shi duk sun yi fada da bautan gumaka amma har yanzu ba bari har yanzu akwai masu bauta ma gunki sannan a za ka ga wata shi mushiriki in yana bauta masa saka to ya za ka ga shi ko tunanin mutunan da an musulmi yanzu yana bauta ma kabari eh bai yi wata ba haka nan wanda ya ce ai Allah subhanahu wata Ala ya nisa ga bayi don haka ga salihan mutane su a kusa kusa to a kira su ko su kai mutum ga Allah gashi ubangiji ya ce wa idza sa'alaka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni a qaribun am ni. cewa kusa nake da su ko nesa nake in kusa nake su kira ni kiran na kusa su ce ya Allah ya Allah ya Rahman in kuma nesa nake su kala kira ta ya sai ubangiji ya ce bayin ne karibu to ka sanar da su ta kusa ne wajibu da'awata da wajibu da'awata da'i ina amsa kiran mai kira ina ba da roƙo ina biyan bukatar roƙon mai roƙo da da'ani in ya roƙe ne kira ne. wani yasta jibuli su bayi su fara amsa mini na kira zuwa ga tauhidi zuwa ga bota man zuwa ga kace tare da bauta su fara karɓa wannan kira wani yi uminu bi sun yi ma da ni la'allahum ya fito domin su shirya da ka yi kuwa duk wani wanda mutum ya rika duk wani wanda mutum ya kota ma wanda ba Allah ba to sunan shi batacce ko da suna addinin musulunci ne inda dai mutum ya rika wani yasa abokin tarayya ga Allah ya bari Allah ya kare saboda haka ba abota ma wani Allah ko rayayye ko matacce ba abota ne ko sassaka ko dutse ko wani aljani ko mala'iki ko nabiyan mursala Allah ya shirya da saboda haka wanda duk an kabota ba wanda ba Allah ba bai iya maka komi fa kaifa ubali bihi haka shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace to tunda waɗannan kan da ake bautawa ba su iya taimaka wa mai bauta musu ba su iya taimaka wa kan, to ya zan damu da su kusa ai har tsoro suka ba annabi sallallahu alaihi wasallama suna ce mai in kana zagin da nan muna jin tsoron su cutar da kai ko su haukatar da kai ko kuma su sama rashin lafiya ya manzo Allah zai ji tsoron gumaka gumakan da ba su iya taimakon kansu ba su taimakon wani Allah ya gane ta gaba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa in tad'uhum ila al-huda in kun kira su gumakan zuwa ga shari'a wato ila al-huda zuwa ga shari'a la yasma'u ba za su ji ba da za ku kira ku kira su ku shirye ta su ba su ji kiran Wata tarahum Allah subhanahu wata ta'ala yace za ka ga kuma gumaka sassaka ayil asnama ya Muhammad ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallama, ko kuma mai karatu ko mai tsoron karatu da za ka ga kuma ka dibe su za a gan su ruru na ileka. kamar suna kallonka ai yau ƙabilu daga kan Tun da an sassaƙa musu fuska akwai idanu akwai irin siffa ta ɗan adam to in ka yi kam da su kan huskance su za a ga kama suna ganin ka wahum la yubsirun amma ba su gani wa in kanu ah, musawwarina duk da cewa an suranta su bil aini da idanu wal anfi da hanci wal udhun da kunnuwa fa hiya suratun la hayata fiha wannan hoto ne kawai Ganga ciki ce babu ruhi cikin da babu rayuwa cikin ta saboda haka mutum mutumi aka ce ko ai ba ce wai mutum ko mutum mutumi aka ce ta ga ce ba mutum na sassaka ce kawai ثم wajaha. ثم وجه الله تعاليم قيمة sai Allah ya huskantar da wasu ilimomi wata kayan karantarwa mai kima min makarimul akhlaq na kyawawan ɗabi'u ya rasulihi Muhammad ga manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato annabi na ladabtar da annabinsa yana koyar da shi kyawawan ɗabi'u kun san annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ubangiji na shi yayi reno na ya bani ladabi ya koyar da ni kuma ya kyautata koyar da ni don haka dukkan kyawun ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifantu da su dukkan miyagun ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallama ya nisanta daga gare su lewa jihar bidawatil jahiliyar juhala wato don ya huskanci jahilai bima sai a aunan lafi ma'ana waɗannan kyawawan ɗabi'un za su taimaka wa manzo Allah da salama wasallama ya mi bi shi wajen tsayuwa da wannan aiki naci wanda Allah wajabta mai na kiran mutane zuwa ga addinin Allah faqala khudh al-afwa خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينفع يحذرنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم خذ العفو كرجيا فيها wato al'afuwa nan na an kuma al-yusra ka yi riko ga abu mai sauƙi bi ma da abin da ya zo bi ba da wahala ba min akhlaqin nasi na daga ɗabi'un mutane wala tabhas anha kada ka yi bincike game da su ma'ana ka kau da kai wa amur bil urfi ka yi umarni da abin da yake mai kyau bi kulli ma amaraka Allah bihi wato ka yi horo da abin da Allah ya hore ka da shi wa huwa kullu ma arafatu araf kullu ma araftahu bil wahyi duk abin da ka sani ta hanyar wahayi min Allah daga Allah azza wa jalla mai girma da ɗaukaka mai buwaya wa kullu ma yuhramu fi shar'i husnu do abin da aka san kyawo ne a cikin shari'a shi ake ce ma'ruf kuma shi ake ce ma'ruf wa a'rida 'anil jahili, ka kauda kai daga jahilai fala tuqabilhum bi safahihim kada ka tunkare su da wautar da suke yi karama mu in sun zo da wauta kai ka kalubalance su da hankuri wa hiya ka qaulihi ta'ala wannan aya ta zan kamar zancen ubangiji a wani wuri da yace wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama ibadu rahman wannan da Allah ya yaba ma a cikin suratul furqan yace wa idha khatabahum al-jahilun yan wawaye sun ka yi magana da su magana mai kaushi qalu salama sai su ce aminci ma'ana mu wato ba za mu mai so a muku da wannan muguyin magana ba sa'ala Ja'far Sadiq ah, qala Ja'far Sadiq Ja'far Sadiq yana cikin cikokin Annabi sallallahu alaihi wasallama daga zuriyar Sayyidina Ali ya ce laysa fil Qur'ani ayatun laysa fil qur'ani ayatun ajma'a min hali makarim al ba wata aya cikin qur'ani wadda ta fi wagga hada kyawawan dabi'u wa qala jibril fi tafsirha malaika jibril ya fassara wannan wato wannan aya yace amaraka rabbuka an tasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wato ayan nan da aka ce wa amur khudh afuwa wa amur bil bil urfi wa arid an al jahilin Allah yana horon ka ya kai annabi cewa ka sadar da wanda ya yanke da kai ma'ana cikin yan uwanka wanda ya yi nesa da kai ka yi kusa da shi wanda ke kokarin nisanta ka ka matsa kusa da shi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس laisa alwasilu bil mukafi laisa alwasilu bil mukafi walakin alwasila man idza ba wai mai za mai sadar da zumunta shine wanda ya yi mai yayi ba ya an ziyarce shi yi ziyara ya an bashi ya ba su ya sai wurin haraka ta ya sai wajen haraka ya wane a baki mai sadar zumunta wanda an mai sadarwa na hakika shine wanda yan uwa sun ka yanke da shi amma bai yanke da su ba ya kokarin sadar da zumunta domin kada ta yanke wannan shi an mai sadar da zumunta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam to jibril alaihi salama ya ce Allah ya hore annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadar da zumunta wanda ya da wa tu'ti man haramaka ka ba wanda ya hana maka kai aikin da wuya ko domin mutum ne wanda kasan ya hana maka kai sai ka bashi wannan yana cikin kyawawan ɗabi'un da Allah ya hori annabi sallallahu su zama da su kuma ya zan abin koyi cikin yana aikata wannan wata aku amman maka sannan ka ya mu wanda ya zalunce ka jama'a shi ma yana da waya ko bai da waya zalunci bai da daɗi. zalunci bai da daɗi, ciwo gare shi yasa ya ta zalunci mutum wato ko dai shirama sannan zai huce ko ya kai kara ga hukuma sannan zai ji cewa dai ya tebe damuwar da aka yi to sai aka ce an hore annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zalunci sai ce na yahe maka wannan da ya zalunce sai ce na yahe maka kuma zaluncin nan ko ga jikinsa ne ko ga dukiyarsa ko ga mutunci sai a zalunce shi sai na yayi kun san karancin abin da mutum zai yi an zalunce shi zai yi rama babu kotun da zai kai ma tarama mai zai ce Allah ya isa ko to har da Allah ya isa bai ce sai ce na yayi wannan suna ci kyawawan tanoli kyawawan dabi Allah ya ba mu ifa ya kasa a wahiya matu, wato wannan aya muhukama mace ba masu ba ce bi mu'amalatul kuffari wajen mu'amala da kafirai bi ma yan baki da abin da ya dace wacce kamata wa fi mu'amalati du'a fa'il islami wa a arabi haka na wajen mu'amala da masu rauni cikin musulmi wato ranke ranke musulmi wanda ba su san eh, haƙƙin ɗan'uwansu ba sun san ranke ranke musulmi masu ƙarfin ilimi ba san ma gani suka yi ma ba ka da haƙƙi. ba san darajar ka ba ba san girman ka ba ba san haƙƙin ka eh to kaga wanda bai san daraja ubangiji ne ko addini ne ina zai san hakkin wani to irin wayannan suna haka cewa a rida an jahili ne kai hakuri da sai hakuri jahili sai ai sannan akwai jufatul a'rab larabawan daji mazauna kawai to kaga su ma suna da rauni suna da karamcin ilimi halin sa yana da kaushi ba ka su ma Allah ya hori annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hankuri wajen mu'amala da su kuna jin cikin hadisai ana ta wani ya taho da annabi sallallahu alaihi wasallama yana lullube da barko ya kama gehe guda da gehe guda ya ja manzo Allah ya ce kai mu da kaza ya rasulullah sai ka ba mu kaza sai da barkon da ya kama ga waya ne ya ya dusatar tashi wato ma'ana wurin ya koyi to kai ga irin wannan ya dace a manzo Allah haka eh aga bai dace sannan annabi sallallahu alaihi ya yi rabo ya raba ganima sai wani yace hadhihi qismatun ma da biha wajen Ya ce wanga rabon da annabe rabon gaba don Allah ya yayi wata manuha hagari ba Allah ya biki da wannan amma zuwa Allah ya yi Ya ce to in bai rabo don Allah ba wa zai rabo don Allah har sai da cikin sahabbai wani zara ta kubi ce annabi ka bada dama ya tsare mawa ga mutunan ba za ka ce a rabi da shi an cuci annabi Musa alaihi salam cutarwa da ta yi tawar ga ya yi hankuri don haka nima na ya hankuri da saboda haka da irin mutane jahilai da wawayen mutane sannan da mutanen daji wato laraba musamman larabawan daji Kuma da kaga mutanen ƙauyukanmu to suna da bambanci da zufatul arabu din nan da ake magana don shi balarabin daji bai san komi ba sai rakumi ne ko tumaki ne sai ko kurayen daji da yake mu'amala da su da zakoki wanda yake korewa daga tumaki shi ko rakumin sau da aka bai shiga cikin mutane to kaga irin wannan in ya zo gari ya zo zai yi tambaya to ko tambayar ta zai yi tambaya ta zai yi ta wata Sai za aka ce wata rana wani ya zo da balarabin daji ya zo a annabi sallallahu alaihi wasallama tsari ya kama ya sai kama ya juya gehe guda kawai ya ce ga ya targa tsari ne sai sahabbai sun ka zabura suka ce tani tani kai tashi masallaci na sai annabi ya ce ku da shi ku da shi sai da ya kare tsarin sai aka ce a ɗauko gugan ruwa a zuba wani kun ga wanda aka ma'amala da jahilai ku? Allah walkara ji ku. Ah. to shi ne ya ce wa imma wa imma udigimat nunin sharfi imar za'ida to imma din nan harufa biyu ne an ka haɗe akwai in sharfiya wadda an ka ba alif nata wato alhamzata amma nunu sai aka yi shigar da ita cikin ma za'ida wato ita ma din nan ba ta da wata ma'ana nan fassara kama a ce wa in yan zagan na kamina shaitani nasu in har wata fisga fisga daga shaitan ta hirge ka ai an yan an yansa kan in yansa kan naka mina shaitani na ai wasu wasu in wani wasu wasu ya hirge ka daga shaitan ta hamiluka ala khilafi ma umirta bihi ya zan wannan wasawasin na shaitan zai aza ka ga wani abu wanda sabanin umarnin da Allah ya basuwa ka atira da gadabin kamar wato zuwa fushi wa fikira da wani tunani to kamar yanzu an ce ka ya biya ko sai shi ɗaya ce don me za ka yahiya an yi ka ƙarni ko ko an yi ka mukami ko daraja an ka yi ka don haka kada ka yahi to kaga wannan tasgashe nan kenan ko sannan jahili ya ma eh ma aikin wata kace zan gwada maka ba wawa kake ba ko ba jahili kake ba za ka ce ubanka sai she ya ce ka ce wa yakar kaga dan ne sai ka ce a Allah ya ce in yi hankuri da jahilci mai jahilci da wautan mai wauta to haka dai sauran eh, abubuwan da aka aka bada ko da shi dan ya ja mutum ya saba ma wannan umarnin Allah sai Allah ya fasta izbillah ka nemi tsarin Allah jawabu shab wa jawabu al-amr mahzu ai ya dafa uwanka in har kai haka to hisgan nan ta shedan da wasawatin nan Allah zai ture maka shi innahu lalle shi ubangiji sami'un mai ji ne alim kuma masani ne min kulli shay إن الذين اتقوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ثم بين أن الناس عند سماع الوعد والذكر قسمان aya ta gaba Allah yana ambata mana cewa mutane kashi biyu suke a lokacin da sun kaji wa'azi ismun yatta'izu kashi guda sune waɗanda suke wa'azuwa su amfana da wa'azi wa yattaki kuma su ji tsoron Allah su bar zunubi wai za da halabu shai'un mina in wani abu na shaidan ya shige shi ta zakara sai ya tuna wa'azi wa raja ila tsariƙil mustaqim sai ya dawo ga hanya madaidaiciya wa ismun kashi na biyu su kuma la yatta'izu ko an yi wa'azi ba su jin wa'azi wala ki ba su tsoron Allah su bar abin nan da Allah ya ce su bari wa yastamirru ala dhalal da haka sai su ci gaba da fadar su wa'azin da an kaji suka ji ya bi bayan kunnuwansu bai shiga wato zukatansu yi za a idin shaitan irin wannan Bangare na biyu su suna taimakon shaitan ne fi ibdalil haƙi wajen bata gaskiya su sun zan rundunar shaitan shi suna taimaka ma shaitan da a bata addini a saba ma Allah faqala wakiti mai gima tsawaka yace innal ladina taqaw lalle waɗannan da suka yi takawa suka suka tsorci Allah ai ittaba'u amara Allah suka bi a Allah fi jami'i harakatihim a cikin duk motsawa wa sakanatihim da natsawa to irin waɗannan idza massahum ta'ifun min ash-shaytan idan wani wato wasawasi ya shahe su daga shaytan kaga kamar an ce da'ifun wani abu mai zagayowa daga shedan kamar wasawasi to idan wasawasi ya gitto musu daga shedan zakaru, sai su tuna Allah zakaru ya kaba Allah sai su tuna azaba Allah wa mu da sakamakon shi da lada dai fa idahum mubsirun sai kaga sun kasance masu basira suna ganin alhaka gaskiya bin gairihi da kuma barin abin da ba gaskiya ba bayar jihuna sai su dawo ai inna masta shaitani yomi ma'ana wannan aya shafar shaidan tana makawatar da mutum in shaidan ya gita ma mutum ya shahe shi to makarcewa ya yi wa ya masu sannan ya shahe basirarsa wa yi gulikul basira wato sai ya rutsar da ganin mutum ko kuma wa yi gulikul basirarsa sai ya rufe basirar mutum walakin na tagawa sai dai tsoron Allah allati wato tasilul qulubu billahi wanda ita takawa ita ke satar da zukata ga ubangiji tamtahu basair ashabiha to ita takawa din nan tana buɗe basirar mutum in dai mutum na da basira ko da shi na ya kokari ya rihe mai idanu ya yi zuciya ta da basira ta sai Allah ya buda masa wannan zuciyar tashi da basirar wa fulgi shawa, kuma tsoron Allah yana yaye yana an ulunihim daga idanuwan masu takawa Allah ka ba mu takawa ka ba mu tsoron ka. wa ihwanuhum kuma yan uwansu shayatsin shaidanu mai al daga kafirai wal fustak da fasikai ya fil filgai suna ƙara dunguza su a cikin ɓata, wato karkacewa wa shak da kokanto min masu shaidan daga shawa shaidan wato shaidan ya yi nashi yi to akwai mataimaka ne cikin mutane su ma shaidanun mutane da shaidanun aljanu duka sai su ƙara ɗunguza shi wannan mutum zai ya ƙara ɓacewa kaga shaidan ya ɗunguza su ma su ɗunguza sai ya halaka sun malayu kusirun sannan ba su takaitawa ba su taushe hannu wato fi imdadihim wajen ƙara su gabata au maddihim bal yajtahiduna su shedanun mutane da shedanun aljannu suna iyakacin kokarin su fi ifsalil haƙƙi wajen ba bata gaskiya bi su'alit ta'annuti daga cikin hanyar da ake bi a ta gaskiya akwai tambaya ta kurewa wa darbil ayati akwai neman mujizoji wato ga gaskiya ta bayyana ga gaskiya ga yili amma sai kafin su ce ma'anar sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah inda Allah ya aiko ka to muna son kamar da dukiyar safa ya koma zinariya sai mu ɗiba ba sai mu yi aikin komi ba sai ya zanga dukiya gare mu ko kuma eh, in dai har Allah ya aiko ka da gaskiya na to wata ya sauko da kusa duki mu gan shi ga ya sauko ko ya kasance ya kasu biyu kashi kashi guda ya can ya tsaya can sama kashi guda shi kuma yana nan kusa duki ko kuma eh, duwatsun ga na makka a kawar da su gashi ba mu da fadama sai ya za a samu muna wata fadama wadda muna shi yuhillu gani muna aikin muna aikin damara kaga wannan tambayoyin da a karkatar da tunanin mutane daga bin gaskiya sai a koma ana neman wayannan mu'jizoji to in ma haka zo ko a wani zamani ana munazara ko mukabala sai an yi bayani an ja aya ko an ja hadisi ga gaskiya ta bayyana to ko a bi gaskiya sai a zo a zo da tambayoyi a kirkiro wani abu wanda sai ya dauke hankalin mutane daga wannan gaskiyar sai a yi gaba sai a ci gaba da jayayyar to wannan duka taimaka ma shedan ne ko ba da gaskiya ne na muna roƙon Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon biyarta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna ya ƙara to a gaba ubangiji tabaraka wa wata ya ce وإذا لم تأتهم بآية وإذا لم تأتهم بآية قالوا لهم لاجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون نعم وإذا in ya zamanto baka zo musu da wannan aya ba mu'jiza ta makatarahu daga abin da sun ka nema gare ka kai annabi qalu sai ta ce lawalajta baitaha to dai Allah ya aiko kami da baka kirkiro wannan ayat wannan mu'jiza abin da suka nema na mai da dutsen safa da ko a saukar da wata ko kuma a mai da makka a kawar da duwatsun nan dun a nisan a samar da wata fadama wadda mare mare suna gudana ci to ya annabi bai yi haka ba kun ga ba annabi ke kawo ya na hukun ba Allah na zai nema ya kawo to yan har shi kuma ubangiji ya ya ya san abin da an hikima kada a ba su wannan aya don ka'ida ce in mutanen kowane manzo sun ka nemi mu'jiza ne aka bayyana da ita in ba su imani ba halaka sai za a yi a ce abinda tausa tausasa ga mutanen makka a kyale su da wata su da tambayar a lallaba da su har su gani domin in an ka ba su wannan abin da sun ka nema dole na a yi imani in ba imani ba to sai halaka sai Allah ya shayar ya yi musu azabu to sai suna cewa lawalar da bai ta ha ni da ba ka zuwa da wannan wannan mu'jiza qul law ka ce musu inna ma attabi'u ma yuha ilayya ni ina bin abin da aka yi wahayi gare ni neman rabbi daga ubangiji na walaysa li ana ati min indi bi shay'in ban iya zuwa da wani abu daga wuri na gaban kaina yanzu da wannan mu'jiza a Allah ne yake zuwa da ita hada basairu min rabbikum shi alkur'ani nan da kuke gani wanda nake karanta muku hujjoji ne daga ubangijin ku wa hudan kuma shirya ne wa rahmatu rahama ce le qaumi yu'minu ga mutanen da suka yi imani don haka alkur'ani tausayi ne rahama ce ga al'umma mu'minai Allah muna godiya gare ka da kai muna rahama da alkur'ani wa idza quri'a alkur'an wa idza quri'a alkur'an فاتبعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن Allah ya ba da doka cewa in an karanta Qur'ani fastami'u lahu to ku masu sauraro ku saurari Alƙur'ani na ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai wa ansitu kuma ku yi kawaici anil kalami daga zance wato doka dokar Allah ta hana ana karanta alkur'ani wani na magana ko yana surutu ko yana bugun waya ko yana karɓar waya yin haka nan ba daidai ba ne kuma Allah ya ba ku umarnin nan ne la'allakum turhamun don a yi muku rahama nazalat wannan aya ta sauka fi tarkil kalami a cikin barin magana bil khutba a cikin khutba idan limamin khutba yana khutba aka ce kada ayi magana kun ga duk malaman tafsiri da wato eh, asbabun nuzul sun ce wanda a ta sauka ne don hana magana in ana khutba shi yasa sauraron khutba wajibi ne lokacin da limamin hudu limamin juma'a yake hudu a huskance shi a saurare shi ba a suru ba a wasa kai ta kai illiman na hudu ba ko wani kaji yana magana to kakka hana shi don hana shi kai ma wani lagina bari shi da zunubi ne har da duki an ka ci kakka ɗauki duki ka jefai don ya bari na'am eh azkar a ah, ai waɗannan azkar suka bar su kasuware wannan hudu shi ne don ita hudu bar rukuni ce cikin rukunan juma'a saboda haka sauraren ta wajibi saboda haka ko mutum na fahimta abinda liman yake faɗi kamar limama yana larabci ko ba ba kore ma larabci ba kai ko nesa kake inda sauti bai kai gare ka an ce kada ka yi magana kuma kada ka yi wasu zikirori ka yi saura. da wannan ne malaman musulunci ka ha suka ce idan ana hudu ba da liman ya zauna kusa mimbari to a yanke nafila da haka in ya fara hudu ba ya zo yana hudu ba ka zo cikin matsalashi to zauna kawai sai ka zauna ka saurari hudu ba saboda sauraron hudu ban nan wajibi ne ita ko nafila da za ka yi nafila ce an gane ko wannan shi a daidai don ba zuciya bi gare ka ba ko ko wani mutum zuciya guda gare inda ko dai ka kama nafila ka bar hudu ba ba ka da abin da an ka wani ko kuma ka bar hudu ba ka saurari ka bar nazila ka saurari hudu ba ɗayan biyu to kuma saurari hudu ba ka wajibi ne ita kuma nazila ka da za ka yi mustahabi ne nazila ne to wasu suna ta da mutane cewa su bar su bar sauraron hudu ba na yin sun shigo su yi nazila alhali asalin hadisi wani ne da ake ce masa salifu al-gadafani salifu al-gadafani ya zo cikin masallaci annabi na hudu ba sai annabi ya ce to kai na tila kai ka a kai na tila ya ce bai bai ce ba. da kai na tila to kamin shi annabi ya tace mutane da sun ka zo su tashi hudu ba mai ce to baya ne ba an fahimci bai ci gaba da cewa mutane su tashi shi kuma wanga ce sabon musulmi ne a diba sharhin tirmizi fasal ahawazi. ya yi bayani akan wannan cewa sabon musulmi ne ana son a ganshi kuma yana da bukata kamar yanzu wani in inyamuri wanda ah, yana tare da yan uwa ne igbo kila shagon magani ko kuma a wata gareji ko a wani wuri ya ce ya musulun suka ce to da mu da kai ba mu ba kai ba haka ka bar muna gidanmu ka bar muna masana'antarmu ka bar muna shagonmu yana bukatar taimako ko bukata in ya zo masallaci ana gwada haka musulmi a ce ga dan wanku musulmi na ya shiga musulunci a ga zamani ko ba ai to mai mai sharhin tirmidhi ya ce wannan shi a dalilin da ya sa annabi ya ce wannan mutum ne ya tashi kai hatta an kai an tara mai taimako a wannan juma'a wata juma'a an ka ce ya sake dawa ya sake dawa don a ƙara taimaka mishi saboda haka huduba tana da girma kuma wannan aya ta sauka akan huduba cewa yana huduba a saurara kada a yi magana wa wa ubbira anha bil qur'an amma manakwa a ce in ana hudu ba ku saurara sai aka ce za ku yi alkur'ani listimali ha alai saboda hudu ba ka'ida ne hudu ba ta kunshi alkur'ani wakila fi qira'atul qur'ani mutlaka wasu malamai sun ce wannan aya ta sauka game da karatun alkur'ani gaba daya ko cikin hudu ba ne ko kuma wajen hudu ba fatarkul kalami fil khutbati wajib barin magana lokacin da ake hudu ba wajibi ne wa fil qira'ati nadamu amma yana karatu alqur'ani mustahabbi ne mutum ya bar surutu ya saurara ku ji ba ku kai bala wata gudi kuna tuhuma shi ga yayin zarbabiya eh ko ya kara wani abu cikin ilimi wanda babu shi an yadda da shi malamin sunna ne malami ne wanda ya san qur'ani malami ne wanda ya san hadisi malami ne wanda ya san usulu malami ne wanda ya san cikin da sauran ilmomin addini to sai ya ce ya ana hudu ba wajibi ne a yi shi a saura amma yan ana karatu alkur'ani mustahabi na sai ka kamar an rage ma qur'ani kima an wa an kara ma hudu ba ba haka bane matsayata da fahimta da malamai sun ka tsaya akan ta haka sun ka fahimta Allah ya saka musu da alkai wa zakur rabbaka wa zakur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa دون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين نعم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وتهت السورة كما بدأت wato wannan sura za ta rufe da yana abin da ta fara da shi bis tauje ila zikrillah wato na aza mutane da hukuntar da su zuwa ga ambaton Allah wa afdaluhu bin nafsi kuma ambaton Allah mafi mafifici shine wanda mutai ambaci Allah cikin ran shi to sa akwai ambaton Allah da halci akwai ambaton Allah da gabbai akwai ambaton Allah cikin zuciya to ambaton Allah cikin zuciya shine mafifici Allah ta wa wata ya ce wa rabba ka. fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin ranka ai sirran boye an kana mai kasantar da kai wasifatan kuma kana mai jin tsoro ai kaukan minhu kana mai jin tsoron Allah wannan shine mafi bikin zuke wato wanda ya hada da zuciya da tsoron Allah amma in ya zan ambaton Allah da harshe ɗaya ne bai kai ga zuciya ba to an dai ambaci Allah amma bai kai ga inda ake son a kai ba thumma bil lisan sannan ka ambaci Allah da halshi wa sirri kuma ka ambaci Allah wato ambato wanda yake ya dan wuce atantawa wa dunar jihar min alqawli amma bai kai bayyana ba kenan ambato matsakaici matsakaici ai qasdan bainahuma tsakankanin su bil ka ambaci Allah da sahi wal asali da yammaci wato asar awailun nahar wa awakhir gudu shine farkon yini da sahi sannan asal yammaci karshen yini wala takun min al kada ka zamo daga cikin maraukana an zikirin daga ambaton Allah kada ka zan ba zikiri ba da zikirorin da kake yi ya kamata kowane musulmi ya zan ya rike zikirori musamman ma al'azakarul ma'asura zikirori da aka ambato daga mun aka roito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin shiga kwana lokacin tashi da kwana eh lokacin shiga gida lokacin hita lokacin zama lokacin da kowane lokaci akwai ambaton Allah da aka nemi mutum yayi to kazan harshenka yana rike da ambaton Allah bai bushewa da ambaton Allah an gane ku babu lokacin da za mu ambaci wa'annan zikirori amma ta yi darasi na gaba mu ta ambata wasu yanzu misali an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa in zai kwantawa yana yin arwalla domin ya kwanta bisa tsarki sannan yana kwanta gehen dama in ya kwanta gehen dama yana cewa Allahumma bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu Allahumma in amsakata nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahabasha bima tahfazu bihi ibadaka salihin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in mutum wannan zikiri ya kwanta bai tashi ba kun san komai yana iya faruwa ka kwanta lafiya lawa ba tashi da kai ba to Allah ya yi ma gafara za ka shiga aljanna a jira a nemi ma'anar fassara wannan don duk zikirin da haka ya kamata ka san fassara ce. an ce annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin kwanciya yana cewa um, Allahumma asbahana wa amsayna ko Allahumma bismika asbahana wa bismika amsayna sannan yana cewa wa ilaikal masir lokacin kwantawa in lokacin tashi ne yana yi wannan zikir ya ce wa ilaikar da shu kun ga koyaushe mutum ya ambaci Allah in zai zauna ya ce bismillah in zai tashi ya ce in zai tashi ya ce bismillah in zai hawa abin hawa ya ce bismillah motar ka in za ka hawa ya ce bismillah in za ka sauka ya ce bismillah haka duk abin hawa da za ka hawa in za ka ci abinci ka ce bismillah in ka kare ka ce alhamdulillah ya zan dai kana ambaton Allah Allah ya sanya mu cikin azzakirin Allah kasiran wa zakirat eh kaza cikin masu yawan ambaton Allah maza masu yawan ambaton Allah mata wai duk da kana yin wannan zikirorin da annabi yake yi wai wani zai ce ai baka cikin azzakirai baka cikin zakirina so a zakirai ke so a zakiri ne eh? ai wani in dai kana yin zikirorin da annabi gai kana cikin masu zikiri kana cikin zakiri na Allah ka tsira wa zakira to a ta سورة الرعد قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب da ambaton Allah zukata suke nasuwa innal ladina inda rabbik lalle waɗanda suke wurin ubangijin kayan mala'ika su ne mala'iku ta Kabiru na ba su girman kai ana ibadatihi daga bauta Allah daga bauta mishi wa hunahu suna wa Allah tasbihi hunahu wato suna tsarkake Allah amma la ku bi daga abin da bai dace a kamanta Allah da shi ko a jingina Allah ga a jingina shi ga wala hu kuma suna yin sujuda ga Allah ai ya kada una yahu suna bil hudu suna kebanta Allah da karkantar da kai wani ibada da ibada kuno a amsalahu kuma ku zama misalin A ma nan ana sajada ko ba ai eh? tana cikin goma sha ɗai a da sajadat tana ciki ko eh. dama akwai wuraren sajada goma sha ɗai waɗanda an ka yanke cewa su ana son mutum ya su da gari amma akwai sauran wurare wanda yake ba su kai ƙarfin waɗannan ba an gane ko to waɗannan su ne maye-maye wuraren ibada A huna yushra'u al-qari sujudu tilawa na aka shara'anta mai karatu yi sajada ta karatu Alƙur'ani fi salatin ko cikin sallah aw gairi ha waninta amma dan kana arafa kana mahaddaci bai kyautatu ba ka zo kana limanci kana jama mutane a ayar sajada sai ka kai wurin sajada sai ka hwadi sajada sai wata la saboda suna ganin liman ya yi sajada bai yi ba shi ko sujudu tilawa ta yi ga bai karantar da su amma da iri ne ne almajirai ne ne yan tahajjudul qur'an kaga in ya kai sujada sai ya yi sujuda in ya taso sai ya ƙara karatu sannan ya ruku ya ji Allah ba amma wani daga kai ka tawa masallaci ya mutane sallah ya jawo ayar sujada mai mutasar ya ce makaruhi na liman ya haka ne ke bance ta da karatu don sai a yi ba kuma a illimai yin sujuda mamu wajibi ne sai sujuda wato sai koyi da shi wa yushra'u lil mustami an shar'anta ga mai saurare ya za su qari an ya umma bis sala inda mai karatun nan wanda yake karatu waje ba cikin sallah ba in ya cancanta ya limanci ya limance ka ga sallah to in ya juda kai kana saurari ne sai ka yi su juda. amma in zaman ka in zaman ka kake ba don saurare ne ka zo ba to wannan zai ka bashi da karatu ne da sujada amma in dai ka zauna don saurare ne to in yi sujuda an sunnan ta kai ma ka yi sujuda wa yushtaratu bi sujudi tilawati shurutu sala an shartanta wato sharɗan sallah ga shiga wannan sujuda ta tilawa idan in mai karatun nan yana da arwalla sannan zai yi tuwahin suna da sarki sannan zai yi ya fuskanci alƙibla don sallah ta ya fuskanci alƙibla sannan ya san al'aura ta yi ke, ba kuren ya take ba wata juzu ba a da salata ya subhi wa asu kuma wannan su sujuda ta karatun qur'ani ta halatta bayan sallar su subahin da bayan sallar asar wa qabla al-isfari haka nan kamin wayewar wato hasken su subahin al'ala madawaki wal isfirari haka nan bace wajen rana na yamma kun ga waɗannan lokutan ba a yin nadila amma ita da tilawa ana yi wallahu a'lam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amfane mu kuma Allah ya ba mu lafiya baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh